Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin fasahar fina-finai. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu zai ta'allaka ne a dandalin gasar nuna fina-finai ta Afirka da aka fi da suna African International Film Festival afrif a takaice da aka gudanar daga ranar 29 ga watan Oktoban da ya gabata har zuwa 4 ga watan Nuwambar wannan shekara a birnin Lagos da ke tarayyar Najeriya. bikin ya samu halartar dubun dubatar masu alaƙa da harkokin da suka jibanci fina-finai 'yan wasa furodusoshi da daraktoci da dukkanin masu ruwa da tsaki da ke wannan sana'a daga kowace kusurwa ta duniya za a iya cewa allah sambarka domin a karo na farko kenan a tarayyar najeriya aka gudanar da irin wannan gasa da ta samu halartar kowane bangare na duniya akan haka shirin namu yana tare ne da ni muhammad salisu hamisu da kuma abokin aiki na nura ado suleiman a tsawon kwanakin nan muka sadaukar da kanmu wajen kawo maku irin wainar da ake toyawa a can malam nura barka Tu barka da kokari Muhammad Sale Samisu masu sauraro barkanmu da warhaka malam nura aka ce waƙa ga bakin mai ita ta tafi daɗi mm. kar mu yi saɓi zarce mm. inda za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin 'yan kwamitin mm. tsare-tsare haka kuma alƙaliya Hmm. ana cewa alƙaliya ko alƙali ai dora eh, eh, mata yawwa alƙaliya a ita wannan gasa kuma ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasa hmm. na masana'antar shirya fina-finai ta Najeriya Nollywood a bangaren da ya shafi turanci hmm. ita ce malama Joke Silva. Joke Silva, shin meye ma'anar shi wannan gasa ko kuma ita wannan gasa ta nuna fina-finai ta afrif a takaici well the focus is it's called the afrif african international eh mun yi wa taron suna baje kolin fina-finai na nahiyar afirka wanda kuma ya mai da hankali wajen haɗo kan taurari da mashirya fina-finai daga sassan nahiyar daban-daban da ma wasu daga wajen nahiyar inda suke musayar fasahohi tare da tattaunawa kan matsalolinsu ci su da ma inda suka gaza har ma da yadda za su bunƙasa harkokinsu su yi daidai da sauran masana'antun shirya fina-finai na duniya. Malama Joki idan muka kalli ƙasashen da ke tasowa kamar Najeriya ko kuma na ce nahiyar afirka baki daya yaya za a kwatanta ci gaban irin waɗannan ƙasashe da sauran manyan ƙasashen duniya ta fannin da ya shafi fasahar shirya fina-finai kenan we had a ko a ce mun tattauna kan irin wannan batu, kuma ina tunanin yanzu haka ma shine batun da za mu ci gaba da tattaunawa. A irin wannan batu, ta yaya za ka bayyana masana'antar da idan ka bibiyi tarihinta za ka ga bata wuce shekaru hamsin da kafuwa ba kasancewar an fuskanci wasu 'yan kalubale a farko-farkon shekarar 1980 wanda ya haddasa mata koma baya amma duk da hakan a yanzu ta iya kai wani matsayi a duniya to batun shine ta yaya za ka yi tunanin kwatanta ta manyan masana'antun shirya fina-finai kamar na hollywood da bollywood abin dubawar a nan shine mene ke tattare da bollywood da ya kai ta matsayin da take haka zalika muke tattare da hollywood da ya sanya ta jan hankalin al'umma eh, eh za mu iya cewa tana fuskantar wasu matsaloli amma dukkanin fim sunan shi fim a duniya baki daya nollywood ita ma ta yi abin a a gani ni a gani na akwai bukatar masana'antun afirka su ƙara nazartar yadda fina-finai ke janyo hankalin jama'a ba wai ina nufin mu shigo da sabbin abubuwa ba a'a ina nufin mu lalubo tare da gano hanyoyin da ke janyo hankalin jama'a daga ƙarshe malama joke idan muka kalli masana'antar shirya fina-finai ta nahiyar afirka tabbas suna tattare da kalubale daban-daban amma wane kike gani shine mafi girman kalubale da kuke fuskanta yanzu haka a nahiyar afirka ta fuskar da ya shafi wannan sana'a ta fina-finai da ya kasance jinjira idan aka kwatanta ta da sauran takwarorinta na duniya Wasu daga cikin kalubalen mu ne a wasu kasashe na Afirka musamman Najeriya da Kenya da kuma Masar. sun fi mai da hankali wajen yin fina-finan kasuwanci kuma hakan na da alaka da yadda suke samun kudaden yin fina-finan kamar a najeriya idan ka dubi masana'antar dole ne a tafiyar da ita bisa kasuwanci amma kuma yanayin fina-finan zaka ga ba kasuwanci a cikinsu bugu da ƙari kuma afirka na fuskantar matsalar rashin gidajen sinima waɗanda za a rika amfani da su wajen haska fina-finai kamar a najeriya babbar misali ce kan irin wannan batu. before we now start talking of film house. to madala matsalar rashin gidajen sinima mm. joke silva ta nanata sosai a cikin wannan al'amari da za a rinka haske waɗannan fina-finai kuma yana ɗaya daga cikin maudu'in da ya ɗauki hankali a wajen wannan taron ne za ka ce haka eh to ka san ita wannan matsala ta rashin gidajen sinima za a iya cewa na zamani mm. kamar misali idan kana zagaya a wasu wurare da muka kai ziyara mm. za ka ga manya-manyan gidajen sinima na baya mm. wanda suka yi suna wanda ake zuwa a halarta a nuna fina-finai wanda ya kamata a ce ɗaga likafarsu aka yi aka shigo da wasu abubuwa na zamani da ake gani a kasashen da ake ake ganin sun ci gaba musamman ita a wannan harka ta fina-finai abin damuwa a nan shine kamar yadda ita joke ta faɗa za ka iske ma ba ma gina sabbin ba su waɗanda suke nan tsaffin hmm. wanda a baya aka yi tutiya da su a rufe suke eh. ko kuma kwata-kwata ma ba sa aiki kamar yadda ya kamata malam nura abin bakin ciki na hmm. taso misali a Nijar hmm. na ga gidajen sinima masu ƙayatarwa manya da sauransu a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar a yau idan ka ce in rantse watakila dan na jima rabona da kasar sai dai in je in shiga in fito to zan iya rantsewa babu gidan sinima daya in bancin daya tilo da na sani jangwarzo hmm. wannan babbar matsala ce wanda yake aiki hmm. alhali babban bakin ciki idan wato masu gidajen sinima nan a da ka san budaddi ne hmm. idan da a lokacin sun nemi jari ko sun yi haɗin gwiwa in ma ba su da kuɗi aka rufe gidajen neman nan aka mai da su na zamani aka sa kujeru da air condition da sauransu kaga wata sana'a ce za ta buɗe na. dole a haya a yi tarurruka dole ne a yi fim idan lokacin da wato kuma in ka lura akwai matsaloli da dama kamar misali akwai batun hakkin mallaka ma da ake yanzu bari mu koma a ɗakin sinima lokacin da muka eh, je tare da kai mun yi hmm. katarin tarar da wani fim wanda ake ce ma Armstrong kakkarfar dantse. Yawwa kakkarfan danzi dantse. <laughs> Eh. Hmm. Ka san ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali shine yayin nuna shi wannan fim. Eh. Hatta daraktan ma da ya nuna da shi fitaccen jarumin a shi suna ciki da su ake kalla. Musamman shi jarumin. colleague of mommy, run come from here. How much will this fight fetch me? So you know the year old. Adam, sir, please. How much? Forty Then let's not waste time because someone is waiting for me. calling to go Are you ready? to bari mu je mu ga eh, eh, ai na keɓe da daraktan bari mu ji ansar da zai bamu dangane da tattaunawa da muka yi da shi a takaice wani sako kake son miƙa wa masu kallo a cikin shi wannan fim da ka bada umarni wajen shirya sa wato Armstrong kenan Um, basically to bring focus to hospital negligence, um, bullying. Mafi muhimmanci daga ciki shine nuna yadda wasu um, jami'an lafiya ko hukumomin gudanarwar asibitoci ke nuna halin ko in kula ga marasa lafiya ko kuma suke bibita son zuciya yayin gudanar da ayyukansu abu na biyu kuma shine halin da al'umma ke ciki a yanzu ta yadda za ka ga babba yana cin zalin karami sai kuma ƙara fito da muhimmanci da kuma nuna ƙarfin soyayya da ke tsakanin uwa da ɗanta. To wane irin ƙalubale ka fuskanta yayin shiryawa ko ba da umarnin wannan fim din. Matsalar karancin kuɗi ita ce babba, babu isassun kuɗaɗe a lokacin da muka rika daɗar shirin. Hakan ya sa sai da muka ɗauki lokaci kafin mu sami waɗanda za su tallafa mana. Um, a ɓangare guda kuma wata matsalar ita ce rashin wadatuwa ko kyawun wasu daga ababen more rayuwa da mai shirya fim ɗin ke bukata a Najeriya. You um, Kai akwai lokaci ma fa da haka kawai babu CDD ba sadada wani soja da bindiga ya so ya hargitsa mana shirin na naɗa ko ɗaukar wannan fim don kawai yana tunanin muna da kuɗi kasancewar ya gan da kamarori. you just felt that these guys have cameras so they have money so Nigerian factor really to a ƙarshe wani irin canji kake son samarwa masana'antar shirya fina-finai ta Najeriya ko ta nahiyar Afirka ma baki ɗaya wani irin canji kake son kawowa Uh, Babban burina ne fito da ƙwarewar masana'antar shirya fina-finan nahiyar Afirka a idon duniya, saboda har yanzu wasu na kallon ba ci gaba ba, bayan kuma muna da ƙwararru kan masu rubuta labarai, ƙwararru kan fasahar zamani wajen shirya fina-finai. Don haka a ganina lokaci ya yi da ya kamata a san cewa mun kai wani mataki na ci gaba. To, uh, kaji tattaunawa mu da Umaru Irabu. Mm, Umaru eh, Irabu yana mutum kwarewa. Kwarewa yana so ya nuna cewar yanzu fa eh, karan ya kai tsaiko a mataki na shirya fina-finai. Bai kamata a ce an kushe ba. Hmm. babu shakka an samu ci gaba idan aka duba inda aka fito da kuma inda ake a yau hmm. to sai kuma ci gaba na gaba wanda ake fuskanta ina ake so a je hmm. sha akwai matakai da aka riga aka tanada wanda za su ba da damar zuwa a inda sauran suka je waɗanda suke ciyar da kansu ka san wannan tambaya ma ai na yi wa shi jarumin wanda ya fito da suna David a cikin shi wannan fim na Armstrong Samuel Abujibola bari mu fara da wannan tambaya shin wannan ne karo na farko da ka taba fitowa irin wannan matsayi a shirya eh, irin wannan fim um, ko da yake ba wannan ne karan farko da na haska a shirin fim ba to amma wannan ne karan na fari da na fitowa irin wannan yanayi a matsayin ɗalibi kuma marar abin hannu fim ɗin ya zama tamkar wani kalubale a gare ni yaya ka ji a lokacin da masu shirya wannan fim suka tunkare ka da bukatar ka fito a wannan yanayi da muka ganka eh to a gaskiya na ji daɗi sosai kasancewar dama na saba fitowa a makamancin matsayi kamar na ɗalibi sannan idan ka yi la'akari da yanayin ƙaramin jikina da matsakaicin tsawo hawa kan wannan matsayi bai bani wahala ba ina son tunkarar abu mai kalubale fim ne mai tattare da tausayi da fushi a lokaci guda da yadda suke tasiri a harkokin mutum na yau da kullum to kana ganin masana'antar shirya fina-finai ta najeriya ko kuma ta nahiyar afirka ta kama hanyar yin kafada da kafada da takwarorinta na nahiyar turai um, i really don't like to compare to hollywood and nollywood um, gaskiya ba na son na fara kamantawa musamman tsakanin hollywood da nollywood saboda shekarun da suka shafi suna harkan fim sun fi namu nesa ba kusa ba domin haka kwarewa ba za ta zo ɗaya ba to amma tabbas masana'antar fina-finai ta najeriya ta kama hanyar kaiwa ga mataki na gaba saboda muna da masu kishi da suke taimakawa masana'antar da kuɗaɗe da kayan aiki. To kaji abin da Samuel Ajibola ya ce, ya ce shi a ganinsa a masana'antun shirya fina-finai sun kama hanyar yin kafaɗa da kafaɗa da takwarorinsu na eh, sassan duniya. To kai ya ka gani? eh to gaskiya in banda wasu 'yan kalubale da ake fuskanta musamman da suka shafi kamar fannin kula da na'urori kamar ta nan dan eh, an ɗan yi mana nisa kaɗan ta wannan ɓangaren. kuma shi kanshi mun tattauna da wani darakta nan gaba kenan mun yi dogo tattaunawa kuma ya yi magana a kai. Bari dai mu karasa da malama. eh ai ka san ita wannan ah, tolu tana daga cikin waɗanda suka kalli ah, wannan fim duk da dai ba ta san yin magana amma na sa ta ta yi magana akalla na yi mata tambaya kuma ta ban ansa ko da kuwa ta sakan talacin ce ta yi magana. Gaskiya wannan fim ya ƙayatar, kuma duk da cewa gajeren fim ne yana tattare da abubuwan koyarwa, musamman ma ta ɓangaren nuna ƙarfin iko na ƙaddara. To kaji abin da Tolu ta ce. E to babu shakka Tuli ta yi gaskiya ne a ganina saboda bangaren addini da al'ada mm. su ne fa za mu iya tallatawa mm. wa turai wa mm. sauran kasashen da muke tutiyar sun ci gaba waɗanda su a yau ba su da waɗannan ba su da waɗannan musamman al'adun ba al'adun sai zamani ba su da tushe su ne rayuwar fa da aka riga aka to amma mu al'adan nan da addinin nan da zamantakewar mu da wurarenmu masu kyau da irin yadda muke sa sutura da irin yadda muke mu'amala da junanmu da irin yadda muke kasuwanci shine fa abin da zamu nuna wa duniya su sani ba a kwaikwaye su ba a ce kuma za mu fi su muna da abin da zamu tunƙaho da mm, shi mm. amma me abin takaici idan ka dibi fina-finan babu wani abin da zai nuna mi muka gada mi muke da shi sai na ƙarya na aro muke nunawa ya za mu yi mu burge su na malama tullu tana da gaskiya malam mm. nura ado ko ka ce mm, gaskiya kam bari mu dan shakata To madalla, Nura mun sake dawowa. Jama'a mu saurare kar da ya shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International ya rafi a shirinmu na dandalin fasahar fina-finai, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya tare da ni, Muhammad Salisu Hamisu. Da kuma Nura Ado Suleiman. Faransa mm. ta taka rawar a zuwa gani a cikin wannan gasa. musamman karamin ofishin jakadancin ta da ke nan Legas akwai karamin ofishin yada al'adu na kasar birtaniya da shi ma ya taka rawar a zuwa gani akwai bangaren da ya shafi wato kasar eh, amurka da dai manyan hukumomi masu matukar muhimmanci da suka dafa ma wannan biki na bana za mu iya cewa afrif ya ci riba sosai hmm. Doni bayak na kamfanin Samyu cibiya ce da ke kula da kasuwancin fina-finai ta hanyar bidiyo a nahiyar Afirka daga kasar Faransa. Hmm. ya ɗaya mana tsokacin yadda yake kallon ci gaban da aka samu wato a Najeriya. Inda bayan da na tambaye shi ko me zai ce kan yadda yake ganin ci gaban sana'ar fina-finai a nahiyar Afirka musamman a tarayyar Najeriya ga abin da yake cewa. Oui, bonjour, euh, Denis Pagnac, Société Samview. On est une plateforme de distribution de contenu vidéo en Afrique. Le cinéma nigérian est vraiment très créatif. sunana doni paniak na kamfanin samyu cibiyar da ke kula da kasuwancin fina-finan bidiyo a nahiyar afirka sinimar najeriya na samar da aikin yi akwai furodushoshi daraktoci da 'yan wasa da yawa kwararru da suka san makamar aiki waɗanda ke shirya fina-finai masu daɗi da ma'ana bayan haka matsalar da ake fuskanta ita ce ta kasuwanci domin karancin gidajen sinima da ake fuskanta inda mutane miliyan ɗaya ke dogara da gidan kallon sinima guda wajen kashe kwarkwatar ido don haka akwai matsala ta fannin kasuwancin fim ɗin wanda ya sa yanzu ake yin haɗin gwiwa akwai haɗin gwiwa da ake yi da hukumar shirya fina-finai ta faransa cnc da kuma wata ƙungiyar shirya fina-finai ta ƙasar norway bayan haka akwai wasu hanyoyi da dama da ke ba da damar samun jari mai yawa ga kamfanonin shirya fina-finai na Najeriya domin bunƙasa masana'antar. Kai maganar haɗin gwiwa a cikin irin wannan yanayi na ƙarancin kuɗi da masana'antun shirya fina-finai ke fuskanta a ina masu wannan sana'ar kake gani za su samu kuɗaɗe da za a tallafa musu ko da ba a kyauta ba a bashi a cikin wannan tsari. Alors je dirais qu'il y a différents pays qui ont mis en place des structures ina zaton akwai kasashe da dama da suka samar da cibiyoyi da suka dace wajen samar da jari ga masana'antun shirya fina-finai a duniya kamar a faransa akwai hukumar cnc da take kokari wajen ciyar da fannin sinima gaba a duniya ta hanyar tallafawa masu sana'ar da ke dauke da labarai masu ma'ana domin cimma burin da suka saka a gaba bayan haka kuma akwai wasu kasashen turai da suka tsoma kafa a wannan fanni kamar kasar norway da ke aiki sosai da faransa ga kuma kasar jamus a yau ina zaton ga mai sana'ar sinima a Najeriya ko a wata ƙasa ta nahiyar Afirka zai ce matsalar ita ce haɗuwa da irin waɗannan mutane masu ba da tallafi to ana haɗuwa da su ne a wajen irin waɗannan bukukuwa na bashe koli ya kamata a tafi a same su ana iya haɗuwa da su ta aika saƙon imel amma mafi kyau shine a je a sadu da su idan aka yi sa'a labarin fim ɗin mai kyau ne kuma ya rubutu a samu waɗanda za su zuba jari wajen ɗaukar nauyin fim ɗin. il y a des grandes chances de pouvoir obtenir des financements si on a une bonne histoire, un bon script. kuma mu saurare saboda kurewar lokaci a nan za mu da sa'aya. A madadin ɗaukacin waɗanda ya zamanto suka tofa albarkacin baki a cikin wannan shiri da kuma Nura Ado Suleiman da ya taya ni muka gabatar muku da wannan shiri tare. Hmm. Ni Muhammad Salisu Hamisu ke fatan a ci gaba da kasancewa tare da mu a mako na sama domin jin ci gaban irin wainar da aka toya a wajen wannan gasa ta nuna fina-finai na Afirka ga baki ɗaya da ya samu halartar mutane daga kowace kusurwa ta duniya. Ke cewa da ku bisalam huta lafiya. 对。